in an sauwaƙe aure sai zina ta yi wahala in an tsananta aure sai zina ta yi sauƙi sai kasance al'umma sun samu shiga cikin halin da ba shi ake so su shiga ba don haka sauwaƙe aure annabi sai yana sauwaƙe auren 'ya'yan shi mata domin ya kasance cewa an aure su da sauki Allah ya sa albarka annabi sai ya ce aure mafi albarka shine wanda aka kashe kaɗan cikin dukiya mutane a yi sarruhu na faƙa wanda yake mafi saukin abin da aka kashe wasu ana kashe dukiyoyi da yawa dukiyoyin da ake kashewa dai na farko yana sa albarka awai ta tafi in dukiyoyi suka yawa aka yi bidiyoyi aka yi abin da bai dace ba na biyu sai kasancewa kashe dukiyar ga abin da ya kamata a kashe ta ba saboda kila ya kamata a ba yarinyar jalli ta je gida ta yi miya amfani an kashe miliyan goma an yi biki an kai ta bata da abin da ke shigo ta na naira dubu goma dubu talatin dubu hamsin dubu wata kaga ba a sashi ba na uku sai ya hana wasu su yi aure sun ga da aka yi bikin wance aka yi bidiyo'i aka yi sai kowace ta ce ita ma irin wannan take so a yi mata don haka annabi sallallahu cikin zaman shi uba da abin koyi da muke da shi a matsayin shi na uba yana sauwaƙe lamarin auren 'ya'yan shi